الدنيا miladiyar shekara ta dubu da ashirin da biyar wannan da baya ayoyi uku inda malamin karanta muna karatu a cikin suratul yusuf alaihi salam Allah tabaraka wa ala yake ba mu labari bayan ɗan kuma annabi Yusuf alaihi salam sun yi lalama ga shi annabi Yusuf wanda shi ne ya rike dan uwansa saboda an samu wannan moda ko kuma ma'auni da aka gani a cikin a jakar dan uwansa ya rike shi suka yi ta kokarin cewa a sake shi amma annabi yusuf yake cewa shi an na'khudha illa ma wajen na mata a mata'ana da ai Allah ya tsare mu mu kama wanda ko mu tsare wanda ba shi ba ne muka samu kayan mu a wajen saboda haka bayan sun gajiya sun ga cewa ba zai kyale shi ba falam nastai asu yayin da suka ɗeba kauna sun san cewa yanzu ba zai kyale mutu shi dan wannan su bar halatu nadiyan sai suka koma gefe suna ganawa suna tattaunawa game da yadda za su kala kabirun babban cikin su sai yake cewa da su alam ta'lamu anna abakum kad akhadha alaykum mawtakan min Allah shin kun manta ne cewa mahaifinku ya rike alkawari a wajen tsakanin tsakaninku da Allah kun yi masa rantsuwa ma'ana alkawari wanda akwai rantsuwa a ciki wa min qablu ma farratun fi yusuf sannan kuna tuna a can baya irin sakaci da kuka yi gaba da annabi yusuf alaihi salam kuka ce ku ya ba ku shi sannan ba ku dawo masa da shi ba kuma yanzu ma ku ce wannan ma ba ku je ku ce da shi shi ma a rike shi a misra sai ce falan abraham arda ni dai ba zan ba wannan kasa ba ina nan a nan misra hatta ya zana ni abi sai an je an ba wa mahaifina labari in ya ba da izini ya ce in dawo sai in dawo gida aw yahkum Allah li in ko bai ba da izini ba sai dai abin da Allah ya hukunta mu ina nan ina jira ba zan koma ba ne mahaifi na alƙawari cewa za mu dawo da dan uwanmu ba zan koma ba sai da shi saboda haka ko dai Allah ya mun hukuncin da zai hukunta mu wa huwa khairul hakimi kuma shine mafificin masu hukunci saboda haka ina nan ina jira har sai abin da hali yayi yake gaya wa ɗan uwansa irji'u ila abikum irji'u ila abikum faqulu ya koma wajen mahaifinku fa kulu ku gaya masa ma'ana ku ba shi labari cewa ya abana in na na kasara ya mahaifinmu ɗanka ya yi sata ma'ana ya ɗauki mudu na awo na sarki kuma an rike shi ma'ana sarkin ya rike shi ya ce ba zai kyale shi ba ya yi masa hukunci da cewa zai tsare shi a wajen wa ma shahidina illa bi ma'aikata kuma ba mu da wata shaida ce kan abin da muka sani ma'ana muna yin shaida ne a kan abin da muka sani na cewa an bincika an samu wannan mudu na awo a cikin jakarta kuma kunna da zaibi hafizina kuma mu bamu kasance muna tsare muna da ilimi wato da za mu san cewa ga abin da zai gudana game da shi ba bari mu kokari mu hana shi wa ma da zaibi hafizina ba mu san abin da yake na gaibu ba ba ma iya kiyaye abin da yake na gaibu abu ne wanda yake ba mu sani ba muka yi maka alkawari cewa za mu dawo da shi to amma ga abin da ya faru ba mu san hakan zai faru ba ya tallafi kun na fiha kuma ka tambayi jama'ar wannan gari da muka je ta wato wajen neman awo da muka je a tambayi mutanen gari a tambaye su wal'ira allati aqbalna fiha kuma a tambayi abokan tafiya ma'ana tawaga da muka tafi tare da su ayarin da muke tare duk a tambaye su za su ba da wannan labari cewa ya ɗauki mudu ne na sarki kuma aka tsare shi wa inna da sadiquna kuma wallahi magana da muke faɗa gaskiya ne tabbas abin da ya faru kenan suna so su gamsar da mahaifinsu akan abin da ya faru shi ya sa suke karfafa magana sai mahaifin nasu bayan ya ji wannan magana yake kala bal qala bal sawwalat lakum

ne face abin da rayukanku ya kawo mu na cewa shi ma wannan irin yadda kuka yi da yusuf shi ma haka kuka yi da shi ma na ku je ku batar da shi kuka ce ai sarki ne ya tsare shi bal tawwala takum amrukum amr mana kun je kulla wani abin na kaidi shi ma game da wannan dan uwan yusuf wato ranku ya ta muku wani abu na cutarwa gare shi shi ma irin yadda kuka yi ga yusuf alaihi salam sai yace fa sabrun jamil amma zan yi hakuri hakuri wanda yake mai kyau sabrun jamil muka ce shine hakurin da babu raki a ciki ma'ana ba za ka rika gaya wa mutane ba amma kuma yana gaya wa Allah cewa ya ubangiji ga halin da nake ci shi wannan ai saboda ubangiji a wajen sa ake neman dauki amma in ka je gaya wani mutum me zai ma ba abin da zai iya maka sai dai ma wata kila ya kara kara maka bakin ciki amma wajen ubangiji a nan ake neman ɗauki saboda haka wajen mutane ne ce fasarun da mai zan yi haƙuri mai kyau ba zan ba ina gaya mutane ga halin da nake ciki ba zan yi haƙuri mai kyau haka Allahu an yi tiya ni bin jami'a tabbas Allah zai dawo min da su dukkaninsu da shi Yusuf da ɗan uwan nasa innahu huwal alimul hakim domin Allah shi ne masanin abin da yake koyi ya san me ya gudana dangane da sha'anin Yusuf da kuma sha'anin dan uwansa al-hakim kuma Allah mai hikima ne cikin abin da yake hukunta, duk abin da ya hukunta lalle akwai hikima daidai ne na yarda na sallama wa Allah wato wannan yake nuna maka yadda bayan Allah suke da hakuri bisa jarrabawa suke da hakuri bisa jarrabawa haka ya kamata mutum ya zama idan Allah ya jarabe ka ka zama mai hakuri da mai da al'amari zuwa ga Allah ka nemi taimako a wajen Allah ka nemi taimako a wajen Allah kasancewa duk abin da Allah ya hukunta to wannan daidai ne fatan ka nemi musauki a wajen Allah wata walla an bayan ya ji wannan magana sai ya kau da kai gabarin yayan nasa wa kala kuma yace ya asafa ala yusuf Mana ya kau da can ai kuma magana ta kare babu abin da za a gaya tunda dai an ce wannan ma sarki ya tsare shi bayan abin da ya faru ga yusuf shi kenan sai ya kau da kai Mana ya daina yi musu magana ai a arada an bani hina ballahu khabara aku yusuf ma'ana bayan sun ba shi labarin dan uwa abin annabi yusuf abin da ya same shi sai ya kau da kai ma'ana yana cikin damuwa wa kala yake ya asafa ala yusufa ya bakin ciki na ko damuwa ta akan yusuf rabuwa ta da shi ya rabuwa ta da yusuf bai faɗi na biyun ba saboda ai dama na farkon ne damuwarsa kuma an ƙara wannan kenan kamar fani ne akan na baya sai ya ambaci na bayan ƙari da wannan amma sunan yusuf kawai ya ambata domin dama yana cikin damuwar buwa da yusuf shi an kara masa damuwa saboda haka bai ambaci shi dan uwan yusuf din ba yadda ya ba ala yusuf wa biyadat aynahu idanuwansa suka yi fari min al-huzni saboda bakin ciki ma'ana ya yawaita kuka har yadda idanun ya kamu da ciwo yayi fari ma'ana wani a ah, abin nan ya rufe idan har ana ganin fari a idan saboda tsananin kuka na nuna damuwa faruwa huwa kazim ya zamo wato mai fushi a kan abin da 'ya'yan nan suka yi masa wato yana cikin damuwa kuma har idansa ya zamo yi fari saboda da kuka da kuma nuna damuwa wato wanda yake nuna cewa idan wata musiba ta samu mutum nuna damuwa da kokawa wajen Allah ta'ala ba laifi ba laifi bane saboda ai wajensa ake neman yayi in musiba ta faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗansa Ibrahim Allah ya karbe shi ya zubar da hawaye sa'ad yake ce ya Rasulullah ma hada ya ba yake Allah menene haka kuma yana ganin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai matsayi ne babban mutum ne taya kuma dan yaro yaro rubuta zai zubar da hawaye sai yace hadihi rahma ai wannan jin kai dole zuciya tana da abin nan domin sai ayi innal qalba yahzan ai zuciya za ta nuna damuwa in dai zuciya ce ta dan adam dole ta nuna damuwa duk wanda ka ga zuciyarsa ba ta nuna damuwa to ya zama cikin wanda zuciyarsa ke kashe ke kuma zuciya ke kashe mai amfanin wani. shi yasa wani mutum da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah ya tallafi jikokinsa ya sumbance sai mamaki yace ina da irin wayannan a gida ban taba sumbanta ko dai ba wato shi yana ganin burgewa ka nuna kai a ke kashe kake a sai manzo Allah ya ce to me zan iya maka idan an zuciya ka ta ka ce ba rama a ciki me zan mu akwai rama a zuciyar domin ai in dai akwai imani to ya kamata ya zama akwai ne akwai rama akwai rama saboda haka za ka nuna damuwa bisa wani abin da ya same ka yin hakan ba aibi ba ne sai dai me ya ce wala na kolo illa ma yurdi rabbana a damuwar tana nan kuma za a iya ganin ta a fuskar mu amma bakinmu ba zai faɗi magana ba ta irin wanda Allah ya jire to kaga inda bambancin yake ka nuna damuwa ba aibi ba ne don kana da ciwo kace kaina na ciwo kike na na ciwo ba laifi ba ne kace wayo Allah ba laifi ba ne saboda aiki kuma kana koka wanda zai yayi maka shine Allah an gane ku ko ka zubar da hawaye ba laifi ba ne amma laifin shine ka faɗi magana ta nuna rashin yarda to nan matsalar ya Allah dan me zaka mu haka subhanallah subhanallah Allah kake cewa dan me zai mu ai haka ya ga dama shi kuma fa'alun ne ba da kun ya so jarraba ka kada da cewa zaka yi Allah na gode maka ya Allah ka yaye haka ake cewa shi yasa manzo Allah ce ba za mu faɗi magana ba shi wanda Allah ya yarda so nuna damuwa akan musiba a gani a fuskar karka zubar da hawaye to wannan ba laifi ba amma bakinka harshen ka ya faɗi magana mai kyau in kai wannan to ka tsira kenan ka ci jaraba saboda aka yi dan adam ne ba ka iya mallaka zuciyarka ka ce wai ba za ka yi kuka ba in ka ga musiba ko ba za ka nuna damuwa ba duk wanda ya zama haka to ya zama kenan irin wanda zuciyarsa take kashe wannan ko ba alheri ne, wannan ba alheri ne. an gane ko قالوا تالله قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو الهالكين قال إنما تذكر يوسف حتى تكون عرضا او تكون من الحالكين ma'ana sai suke mayar masa da magana lokacin da suka ga damuwa sai masa yawa shi ma haifan nasu tazo suka ce da shi ya bayan ya ce a tafi a bakir suka ce tallahi ta tafi yusuf wallahi ba za ka gushe ba kana ambatan wato yusuf akan harshen kana nuna damuwar rashin sa hatta ta kuna harbar har zai iya kai ka ta kasance wato mara lafiya wanda ba ka iya mallakar al'amarinka au ta kuna min alhalike ko ka zama cikin waɗanda za su halaka saboda wannan damuwa mana bai kamata damuwar ta yawa dan mai za ka ci gaba da yawan ambato Allah ya jarrabe ka ka yi haƙuri mana kar ka zama harazan mana wanda cuta za ta yi masa za ta kai shi kasa ke har ya kasa yin wani abu Au ta kuna min al ko kuma ka zama cikin wanda za su halaka saboda damuwa domin damuwa ai tana ta halaka tana ta halaka sai ba ta amsa annabi yaqub alaihi salam kala yake cewa da su inna ma ashku bathi wa uzni ila Allah ai ba ku nake ga yawa ina kuka bathi ma'ana tsananin damuwa ta ne wa huzni da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah Allah nake nake mika kuka na ba kowa saboda haka babu kyale Allah nake nema ya yayi mun damuwar da nake ciki shi nake kokawa wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu kuma lalle ni ina da masaniya ina da sani ina da ilimin da na sani game da Allah mahalicce na wanda ko ba ku sani ba ma'ana ina da yaqini na cewa bawa in ya mika koke wajen Allah Allah yana wato amsa kukan bawo kuma dama daga cikin abin da ya kamata ka sani kai wanda aka jarraba da musiba shine musibar na ƙara girma yayi wata na ƙara kusantowa musibar na ƙara girma yayi wata na ƙara kusantowa in aka jarrabe ka da musiba to Allah zai yayi maka yayin da musibar ta kai gaya ta kuma yanzu ai musibar ta kai gaya an dauke na ɗayan an dauke na biyu to kuma dai yayin da musiba ta girma to Allah ta'ala yana yayi wa bawa yana taka ya masa da abin da yake mafi alkhairi kuma dama Allah yake inna ma'al usri yusra kuma eh, yace walan yaghliba ubinnan eh, usrun yusrai kunci baya rinjayar sauki biyu domin saukin su biyu ninki biyu ne kuncin ɗaya ne saboda haka tabbas tare da kunci akwai yayewa wato in ka san wannan to da yanda musiba ta same ka in ka tuna wannan sai ga ka samu sauki su ba su iya halarta wannan tunani na cewa damuwar da yake ciki a yayi wata ta kusa ba amma shi ya sani shi sa yake wa alamu min Allah ma ta alamu ma'ana na sani ko dai malamin iska ce an yi masa wahayi an ce da Yusuf dan wasu duk suna an gaya masa saboda haka ga yana da ilimin da su ba sani illa dai kawai an jarrabe shi da kasancewa sun yi nesa shi tsawon shekaru ko kuma a'a ya san cewa Allah yana amsa addu'ar wanda yake cikin kunci afam abin nan abin nan amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yake amsa addu'ar al-mutar wanda yake cikin musiba in ba Allah ba wa yakshifu su wa yake yayi damuwa in ba Allah ba to ai Allah ya ji kuka na kuma zai yaye mu kaga ki ya halarto da wannan ilimin kusa su kuma ba gane ba suna ce kana ta damuwa kai haƙuri to zai ce ni na san abin da ku sani ba game da Allah ya ci gaba da yi musu nasiha ya ce abin nan abin nan imam ibn ashur a cikin tafsirinsa ya ce wa fi hada ta'ribun bi rabbi ta'rubihim bi annahu yatma fil muhadin su suna ganin ai abu ya riga ya ya bushe domin tunanin su yusuf ya halaka ya mutu kuma wanda ya mutu ai baya dawowa kaga suna zargin sa akan cewa abin da ya riga ya wuce to in zaka iya dawa da shi ne tunda ya riga ya halaka to amma shi yace a bai halaka wa alahu min Allah mala su suna tausaya masa akan abin da suna ganin ba zai yiwu ba shine in mutum ya mutu baya dawowa saboda haka dan ne zai ci gaba da nuna damuwa kai su har ya halaka shi ma ya hakuri ma to kaga anan yana cewa a'a shi ya san cewa Allah ya sanar da shi yana nan bai mutu ya ci gaba da gaya wa 'ya'yansa ya ce ya baniya bisa kenan ilimin da yake da shi yace ya ku yaya na idhabu fatahassasu min yusuf ku je ku yi bincike dangane da yusuf at-tahassus shine bincike da hanyar da zaka iya gano abin da kake nema ko dai ta sa kunne domin ka ji labari ko ta lekawa don ka gano ko ta tambaya na abin da kake nema amfani da hanyoyin da zaka nemo labari shine at-tahassus an gane ko to saboda aka yace je ku ku je ku bincika game da annabi Yusuf ku yi amfani da alhawas ku je ku tambaya da bakin ku je ku rika dubawa da idanu ku je ku rika saurarawa da kunnan ku don ku ji labari na annabi Yusuf wa akihi da dan uwansa sai yace wala tai asu min rawillah kuma kada ku ɗeba kauna daga rahamar Allah cewa Allah zai iya dawowa da su dukansu bayan an neme su an rasa wala ta yasu min rauhin lahi kada ku ɗeba kauna daga rahmar Allah na cewa ba zai dawo da su ba innahu lalle da al'amarin yake shine la yayi asu min rauhin lahi mutum babu wanda yake ɗebe kauna daga rahmar Allah illa alqaumul kafiruna sai mutanen da suke kafirai ba san Allah ba wanda bai san Allah ba shine yake jin ah, ba zai yi ba ya nema abu a wajen Allah kuma yana kokonto amma duk wanda ya san Allah to ya san in ya nema Allah yana da iko zai da masa da Allah zai ba shi abin da yake bukata ba wanda yake ba kauna daga ramar Allah illa alqaumul kafirun sai mutanen da suke kafire domin su ne waɗanda ba su san cewa Allah yana da iko yana da wato kudurar da zai dawo da abin da kake duk abin da kake nema zai baka amma wanda yake da imani ya san matsayin Allah ta'ala to ba ya jefa kauna daga rahmar Allah yana nema a wajen Allah kuma yana yaƙini cewa Allah zai bashi Allah zai biya masa bukata wannan yaƙinin kamar yadda muka faɗa a darasi ne gabata shi ake bukata a wajen mai addu'a a wajen mai nema a wajen Allah ka nema kuma ka yaƙini ka yadda Allah zai ba to saboda haka yan uwa annabi Yusuf alaihi salam suka koma Misra su ya ce je su nemo inda yusuf da ɗan uwansa suke saboda suka koma misira neman awo kuma suna binciken yan uwansu ma da kan فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها وأهلنا الكيل الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتقدمين قال هل aziz aka ce shugabannin misra haka ake cewa da su amma kun suna a aya da makaranta wa kana malik tuni bi almalik akwai sarki na bai daya akwai kuma al-aziz shugabanni wa'inda wasu malami suka ce kamar ministoci ciki manya manyan mutane ne jagorori kaga annabi Yusuf alaihi salam an ba shi wannan matsayi na aziz irin wannan ne mai gidan da ya zauna yanzu ya zama matsayinsa daidai da wancan mai gidan da ya rike sarkin ya ba shi wannan matsayi shi ma wanda kuma daga baya ma gaba ɗaya sarkin ya sallama masa mulkin misra baki da saboda haka da suka shiga wajen annabi yusuf alaihi salam suka ce ya ayyu aziz ya kai wannan shugaba masana wa ahlan dhur wato cuta ta shafe mu da iyalanmu ma'ana cuta shine abincin da suka tafi ya kare wanda suka tafi da shi gida ya zama babu komai a hannun suna cikin hali na babu shi ne masana wa ahlana abdurru cuta ta shafe mu shine alfakar wal hada muna da bukata muna da bukata abin hannunmu ya kare gashi mun kuma dawowa domin neman a ba mu awo na abinci wato cikin waɗannan shekaru na farin kenan da ake ciki masana wa alan buru wa ji'na bi ba? sai dai wannan zuwan namu mun zo da haja wanda za a ba mu abinci a madadinta mujja wacce take koma baya kaskantacciyar haja wanda da abin da suke da shi mai daraja ya kare a gida yanzu abin da suka zo da shi abu ne wanda yake ba mai kima ba shi ne mujja ma'ana wanda yake koma baya a wajen daraja abin da yake ba mai daraja babba ba aibibi za a radi'a da haja wacce take radi'a koma baya kaskantacciya fa'aufi lana kai amma dai mun zo mu roƙa ka cika mana ma'auni ga shi abin da muka zo da shi ba mai daraja ba amma muna so a cika a ba mu ma'auni cikakke wadda saddaka alaina kuma ka ƙara ma da yi mana sadaka ma'ana ka ƙara mana akan abin da muka zo da shi domin abin da ka zo da shi daraja ba ta da yawa in dai dai daraja mai ɗan kaɗan za a ba su suke ta ka yi mana ƙari shine ta saddaka alaina ma'ana ka yi mana ƙari saboda alherinka inna allaha yajzil mutasaddiqin domin Allah yana takayya mai kyau ga waɗanda suke kyautatawa suke yin sadaka ma'ana suke bayar da abin da yake na alkhairi suke bayar da abin da yake na alkhairi sai annabi Yusuf alaihi salam a wannan gabar sai ya tunatar da su abin da suka aikata a baya kala yace da su hal alaikum ma fa'altum bi yusufa wa fi za ku iya tuna abin da kuka aikata ga yusufa da dan uwansa in antum jadiluna al'ali kuna kun jahilci haka ba ku san abin da zai kai ya kawo ba game da wannan kun tuna abin da kuka yi game da yusuf dan wanda yusuf dai an san abin da suka yi masa ko sun jefa shi a rijiya dan wanto me suka yi masa a nan za ka iya harawa cewa abin da ya shafi yusuf dole ya shafi dan uwansa na tsangwama saboda dama ainihin dalilin da ya sa aka tafiyar da yusuf zuma ma baki da saboda mai mahaifin nasu ya nuna kauna gare shi saboda ka suka yi kishi to shi ma dan uwan bayan ta sai yusuf shi ma ya gama da wannan tsangwam saboda haka sai yake tana musu abin da suka yi wa yusuf da dan ta cewa suna iya tunawa in antum jahiluna a lokacin da kuke kun manta ai fa antum waqta ba fi fi'lukum kun manta da kun jahilci karshen sakamakon abin da kuka aikata kun dauka cewa shikenan sun halaka magana ta kare kaga sun jahilci cewa al'amarin Allah ba haka yake ba in Allah ya rubuta a mutum rabo diyyar da za a yi shi sai ya kai shi zuwa ga wannan rabo saboda haka sun ɗauki yusuf sun jefa a rijiya sun ɗauka ya halaka ko kuma wani ya zo ya ɗauke shi kenan ya tafi waje kuma dawowa ga ɗan uwan ma irin abin da suka yi masa ma'ana sun jahilci sakamakon abin da suka aikata na cewa ba su san da ya faru da yusuf dan uwansa ba alhali ga Allah ya ɗaukaka su ya ba su daraja shine eh, ma'ana Allah yake gaya wa annabi yusuf lokacin da aka sanya shi a rijiya cewa wa wahaina ilaihi la tunasi annahu bi amri hada wa hum la yashurun wata rana za ta zo sai ka ba ta labarin wannan abin da ya faru yi wa nabi yusuf Kalu, sai iske cewa inna kala anta yusuf kai ne ko yusuf din ma'ana kai ne yusuf dan mu da muka jefa a rijiya kada ana yusuf ne, sai ni ne ko yusuf wa hada akhi wannan kuma dan uwana gashi nan kusa da ni Kan manna Allahu alaina hakika Allah ya yi mana kyauta ya yi mana baiwa ya ba mu ɗaukaka da daraja innahu kuma yadda al'amarin yake shine man yattaqi wa yasbir duk wanda ya ji tsoron Allah ya yi takawa kuma ya yi haƙuri to fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozartawa ya tafiyar da ladan masu ihsani in dai kai wannan abu biyu ka ji tsoron Allah kai hakuri? to sakamakon mai kyau saboda haka mu ma mun ji tsoron Allah mun yi haƙuri ga abin da Allah ya yi mana kad manna Allahu alaina Allah ya yi mana baiwa Allah ya yi mana daraja ya ba mu matsayi mai girma duk da cewa ga abin da kuka yi nufi da mu amma tun da Allah ya hukunta mana ma'ana ɗaukaka ga shi mun yi so zuwa gare ta ma'ana mun yi takawa mun yi haƙuri mun ji tsoron Allah ga shi Allah sakamakon da ya ba mu ga sakamakon da ya ba ibn ashur Allah ya masa rahama yace arada yusuf alaihi salam ta'limahum wa sa'ila at-ta'arruf ila ni'amillah a cikin wannan magana annabi yusuf yana koyar da ƴan uwansa wa sa'ila at-ta'arruf ila ni'amillah in kana san ni'imar Allah ga hanyar da ake samu ita ce hanya guda nawa biyu wa hasabun ala taqwa domin ya fade da su akan tsoron Allah wa takhallu bis sabr da kuma yin haƙuri tare da mai annahun cewa ku ‘yan uwana ba ku ji tsoron Allah ba ku yi haƙuri ba ya sa ka gani ga irin yadda kuka samu kawo kuna cikin wahala har yanzu mu kuma ga shi mun yi haƙuri mun ji tsoron Allah ga irin yadda Allah ya yi mana kuma da abin da ya faru na cewa kuna ganin mahaifinku yana kaza da kun yi haƙuri kun koma ga Allah da shi ke na magana ta wuce menene a ciki to amma zuciyar ɗan adam tana da wahalar sha'ani mana yana da haƙurin ɗan adam ba da yawa yana da ƙarancin haƙuri akan abu kuma wannan zai jefa shi a cikin halaka domin biya da shaidan zai amfani da zuciya ne domin ne domin ya yi ƙoƙari ya tunzura ka akan abin da Allah ne hukunta ya zaka yi da kai haƙuri ka ji tsoron Allah ma'ana ka bi Allah cikin abin da yake maka to sai Allah ya ba ka mafita wa man yattaqi Allah yaj'al lahu wanda ya tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita daga me daga duk halin da yake ciki in tattaqullaha ta'allakum furqana in kun ji tsoron Allah sai ya ba ku rarrabewa ya ba ku hanya ya haska ku ma'ana duk wanda ya tsoron Allah cikin halin da ya samu kansa to Allah zai yassare masa ya gane mafita daga cikin da halin da yake eh na yadda ya nuna soyayya ga 'ya'yan nan 'yan uwana to amma menene a cikin yin haƙuri in danne zuciya ni masa biyayya in nemi abin da ake nema a wajen Allah sai kaga Allah ya juya da dukiya zuciya zuwa wajena ko kuma Allah ta'ala ya mun nima abin da zai saka mun akan abin da ainihin wato ya same ni sai ya kwadaitar da su akan halin da suka kasance na hasada da kyashi cewa yin hakan ne ya haifar musu da wannan halin da suke ciki na kowa baya amma su waɗanda suka yi haƙuri suka ji wurin Allah ga irin yadda Allah yake ba su ɗaukaka yace wa hada min afanin alkitaba an yaghtanim alwa'id alfursa lilqa'i almaw'ida wannan kuma yana ibnu ashur yana magana game da masu wa'azi ko kuma dukkanin mu ma cewa hada wannan abin da annabi yusuf yayi yace min afanin alkitaba yana da cikin fanni na yin magana da dan uwanka an yaghtanim alwa'id fursa in kana so kai dan uwanka wa'azi ka ribatu wata dama wata gabar da lilka ilmu'min za ka yi masa wa'azin da zai zama kwankwasa gare shi a lokacin yanzu ai magana ta kariya sun ce a yin na kal'anta yusuf sai ce mai ana yusuf wa ala akhi kad manna allahu alaina ga yusuf da kuka je ba a rijiya ga na yau ga dan uwana yana tare da ni saboda haka yadda abin ya sa har mutum ya wannan matsayi man ya tafi wa yasbir wanda zai ji tsoron Allah ya haƙuri to ga sakamakon sa ga sakamakon sa ma'ana haƙuri ake bukata da me da tsoron Allah innahu man ya tafi wa yasbir kaga ya samu gabar da in yi musu wa'azi wa'azi zai zai fada zuciyarsu kuma yanzu magana ake ta me ta reality ga ba kasa dama wa'azi ai galibi mutum yakan gane abu ne idan ya ganshi ainul yaqin yanzu wannan ainul yaqin ne ko ba yanzu ga Yusuf nan a matsayi nawa na al-Aziz shugaba sarki ko kuma a matsayin wa wanda kuka zai neman taimako to yanzu kuna bukata har sai ai wannan ya shi kowa kawai tambaye kanku za ku yi shi ya aka yi kai nan mu ko muke nan to sai ba ta amsa yace ai zahiri ga amsa ita ce innahu man yattaqi wa yasbir kuna so kuma daga yanzu ku gyara in kuna son ku kai wannan matsayi ku yi tsoron Allah ku yi haƙuri to sai ku iya kaiwa kenan ibn ashir yake ta mai wa'azi yana da kyau rika duba da wato wata gabar da idace yau mutum wa'azi akwai lokacin za ka yi mutum wa'azi ba zai fahimta ba ba zai gane ba saboda haka in ka ma yi wa'azin kana bata lokaci saboda ba gabar ba ce da zai fahimce ka so ka bari in ka samu damar da kake ganin za ka yi masa wa'azi da zai gane irin wannan gabar da ya samu kansa a wani yanayi sai ka to kaga ya kamata a ce ka ji tsoron Allah yanzu ka ga abin da ya kasance gashi nan a zahiri saboda haka yace wa hiya fur'an fursatu ta'assur as-sami' wa infi'alihi wa zuhur shawahid sidq al-wa'id yi, ya ce hiya fursatun wannan dama ce ta ta'assur as-sami' wanda kake wa'azi ya tasirantu da wa'azinka wa infi'ali ya amsa wa wa'azin ya yi in infi'ali ma'ana wa'azin ya ji shi a jiki wa zuhuru shawahid as-sitt al-wa'id kuma shaida ta gaskiyar ne wazi ga ta bayyana gashi ta bayyana fi mu'izatihi a lokacin wa'azi shi yasa yana da kyau in aka je makabarta sai a kalli yan kasuwa ko ba aka ba da suka zo sai a kalli wani da wani sai a ce to in mun bar makabartar nan kowa kasuwa zai koma da wajen sana'arsa amma kar mu manta duk inda muke in ajali ko a can ne zamu dawo nan dai zamu dawo yawa kar ka tafi kasuwa ka ce ai ka binne dan uwanka ka manta ka ci gaba da harkar duniya eh ka je kai harka ba laifi bane amma ka tuna a kasuwar taka in ajale zo maka ko a kasuwar ce to wallahi zai cin maka kuma za a dada kai nan saboda ka magana ce ta ko ma me kake yi ko ina kake koya matsayin ka yake nan ne dai karshen makoma ka rika alakantar da rayuwarka da wannan wajen karka dauka cewa kana kasuwa kana harka mutuwa ba ta zuwa kasuwa tana zuwa nawa mutum ya kwanta a kasuwa sai aka dauka wasu? nawa aka dauka wasu a kasuwa ba ta yi ba so nawa ko aka yi ya je kasuwar a shagon za a dauko daga nan kawai wanka za a kai shi kabari da kasuwar wani a dakinsa wani a kaza wani a kaza saboda haka duk inda mutum ya samu wata dama da zai wayi wa'azi ga mutum ya fahimci wa'azin a aikace to sai ya masa wa'azin da ibn ashur irin wannan yanzu ga annabi yesu akan karga ta mulki su kuma ga sun zai neman agaji da taimako bal ma sun zo da me biza'atun muzza suka ce hajar ta mu ma kaskantacciya ce ba mu da wani abu a gida komai ya kare ga dan abin da muka samu muka tawo da shi a taimaka a kyautata mana domin Allah ya wa mai kyautatawa ya yajzil mutasaddiqina to in kuna san kyautata kuma ku kyautata sai Allah ya kyauta mu قالوا تالله لقد آثرك الله علينا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا سكتي مرنت إلى الله حقيقة الله يا فيفي تاك أكمل ma'ana yi maka ni'ima irin ba mu same ta lakat asaraka Allahu alayhi Allah ya yi maka falala Allah ya baka daukaka wa in kunna ina mu kuma lalle mun yi kuskure mun yi kuskure ba haka ya kamata da mun yi hakuri da mun yi hakuri akan abin da halin da muka samu kanmu amma dai mun yi ganganci ne cewa mun kasa hakuri muka ga cewa ba za mu iya zaunawa mu ga yadda mahaifinmu yake fifita ka akan mu to amma dai bayan wannan kuskure da muka yi muna nema ka yafe mana ka yi mana afuwa mun yi kuskure qala la ba alaikum yau, ya yace babu damuwa babu abin zargi akan ku a yau tunda kun zo gabana kuma ga kun yi ikirari akan kuskuren ku ni kuma na yafe muku yaghfirullahu lakum Allah ya yafe muku abin da kuka yi an yafe muku magana ta wuce kuma yanzu ma me za a yi ma me za a rama ai an wuce matsayin ba ramuwa ko ba ka an kai wannan babban matsayi ai shikenan magana ta wuce yaghfirullahu lakum Allah ya yafe muku wa huwa arhamur rahimin shi Allah shine maji kai wanda yafi kowa jin kai na masu jin kai ma'ana ku nemi yanzu tuba a wajen Allah ku nemi rahamarsa ni dai na yafe muku ku nemi yafiya a wajen Allah wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayin nan ya ja lokacin da ya je fatu makka ka duba yadda suka yi masa a makka na tsamba da cutarwa da kaza har aka nemi kashe shi Allah ya ba shi kariya to sai gashi yau ya shigo maka akan taguwa yana ta kulji alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa yanzu makan ta zama karkashin ikonsa shine komai yake so zai a makka shine shugaba bayan an tutture gumakan da ke kewayen ka'aba an tsaftace ta manzo Allah yake a taro masa duk mutanen su zo aka taro a kewayen Ka'aba inda da in ya zo wa'azi sai a far masa da duka duk a rufe da duka to yanzu kuma shine shugaba yake kowa ya zo aka taro sai yace ma tazunnuna anni fa'ilun duk mutanen Makka Quraishawa wanda kuka cutar da ni me kuke zato zan muku yanzu kun yi laifi sai a taka abin da kuka yi laifi a aibaka ba ai gaza? sai suka ce a'a nazunnu khairan ai kai alheri muke zato a wajenka akun karim wa ibn akin karim dan uwa ne mai karanci dan dan uwa mai karanci ba ma zaton zaka yi mana abin da muka yi maka saboda haka sai yace wa ana aqulu kama qala akhi yusuf irin yadda dan uwa na yusuf ya faɗa yan uwansa haka zan gaya muku la tasriba alaikum alyawma yawma yaghfiru Allahu lakum kuje ba abin zargi akan ku yau kuje Allah ya yafe muku saboda haka manzo Allah ya yafe musu yace fa kharaju ka'annama nushiru min al-qubur sai suka baje suka baje bayan manzo Allah ce ku tafi an yabe mu kowa ya kama kai ka ce wa mutum ne ya fito daga kabari ma'ana a ɗi mauce kowa ya kama hanyar da zai abin nan da tsammani manzo Allah zai daukan sa akan sai domin al'adar ta jahiliya in aka cutar mutum ya samu dama sai ce zai rama a musulunci ba haka ba ne. ana so kai me kai hakuri in ka samu dama kuma dama manzon Allah ya faɗa ta Salama wala yazidu al-abdu abin nan afwan eh, abin nan bi afwin illa izzan ba abin da zaka ƙara da yin afwa sai izza sai daukaka afwa ba za ta ƙara maka raguwa ba dan kai afwa bayan ka isa karama to izza za ka samu daukaka dauka za ka samu kuma dama Allah ta aini haƙuri ko da muna da iko ko mun na murama din ma cewa in mun yi haƙurin haka Allah yake so kuma yace ma haƙuri wa an ta'afu sai yace akaraba, akrabu littafuwa. yin abuwa shi ya fi kusa da takawa kuma ya gaya mana bi da shi na alqur'ani wa an ta'afu akaraba, akrabu littafuwa. yin abuwa shi ya fi kusa da takawa akrabu littafuwa. saboda haka sai irin yadda annabi yusuf ya fi ɗan uwansa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi wa mutanen makka bisa abin da suka yi masa annabi yusuf alaihi salam sai yake gaya wa ɗan uwansa ya ba su rigarsa ta sarauta wanda yake sawa sai yace izhabu bi qamisi bi qamisi ala wajhi abi yati bi kamisi hada ku tafi da wannan rigatawa fa alquhu ala wajhi abi in kun je ku jefa ta akan fuskar mahaifina ya ci basiran zai koma yana gani garau bayan sun ba shi labari cewa har idansa ya makance saboda ko ya rufe saboda yawan kuka da nuna damuwa saboda haka annabi yusuf alaihi salam cikin mu'jizarsa ta annabin Allah ya ce ku jefa mahaifina rigar nan kuna jefa masa idansa zai dawo lafiya lau ma'ana zai warke daga wannan ciwon gidan wa tuni bi alikum ajma'in kuma ku debo iyalanku baki ɗaya ku dawo kasan misira yanzu kuma an samu ci gaba a dawo misira kuma a ci arziki eh. kuma da kun yi hakuri ba dan uwanku <laughs> ko da yake Allah ya hikimar sa komai da sila eh, ga silar da suka je suka jefa ɗan uwansu kuma ya zama dalilin samun daukakar su baki da eh, sun nufi alheri kuma Allah ya musanya musu eh, sun nufi sharri Allah ya musanya haka da alheri saboda haka ce wa ne bi alikum na kuma ku tattaro baki ɗaya dangi duk a baro wancan dama wancan garin hijira yi hijira yi suka koma wannan garin annabi yaqub alaihi salam yi hijira ne kuma wannan kauyen to saboda haka ce ku taso daga nan baki daya ku ɗebo duk abin da kuke da shi na uwa da dangi ku dawo kasan misra ibn ashura yake cewa fa'idatu irsali ila abin kamis dalilin da yasa annabi yusuf yake akai wa mahaifinsa rigar an yasika abuhu bi hayati dan ya amintar da mahaifin cewa fa yana rayu dan yana jin kanshin yadda yake ba zai manta da wannan dan nasa an gane ko saboda haka ya tabbatar cewa gaskiya ne yana raye a misira kar ya dauka cewa da suka ce baba ai an ce mu koma misira ba gaske ba ne fala ya zunnu da'wa ila kudumi makida kar ya dauka dabara akai masa a'a domin ya tabbatar cewa gaskiya ne kuma balle gashi ana jefa rigar idan sa ya koma ya samu lafiya yace wal azharu annahu ja'a li irsala al ala masa ala tusi wajhi kuma ya bada rigar ne dan ya eh, mahaifin ya gaskata ƴan uwansa cikin abin da za su kai masa na labari kuma wannan riga ta zamo alama ce ga mahaifin na cewa yusuf yana raye kuma bare rigar ta zamo wato dalili na mu'jiza ta annabin Allah yusuf idan mahaifinsa ya koma lafiya lau ma fasalatil ayru yayin da ayarin nan na matafiya suka dawo ma'ana sun bar misir suna dawowa gida kala abu ai suna kamo hanya sai mahaifin yake faɗa a gida inni la ajidu riha yusuf ni ba ina jin ƙanshin yusuf laula an don. ba don kada ku ce rigima ce ta tsufa ba ku ce na rikice ba da sai ce wallahi ƙanshin yusuf nake ana juyowa da rigar har ya riga ya ya ƙanshin ya iso gare shi kalu tallahi in innaka lafi dalalikal kade an ce tafiya ce ta kwanaki masu tsayi amma gashi ya ce har yana jin ƙanshin annabi yusuf alaihi salam an ce tafiya ce ta kwana takwas daga can zuwa ainihin garin amma gashi duk da wannan nisan kwana takwas kenan in za a tafi ya kai zariya ko daga nan zuwa zariya zai kwana takwas kafin a je zariya kan doki ko rakumi kwana takwas akan akan akan rakumi ne fa akan rakumi akan rakumi to kaga da ku ne doguwar tafiya ce da doguwar tafiya ce to wannan wannan iya tsawon tafiyar nan ana juyowa za a dawo gida yake cewa yana jin kashin annabi Yusuf karu yake cewa da shi in tallahi innaka la fi dhalalika suka rantse da Allah cewa kana da gima ka ta tsufa in ba haka ba ta yaya zaka ce mutanen da yaushe suka tafi har suka juyo zaka ce kana jin kashin annabi Yusuf kuma annabi Yusuf ne shi kake tabbace yana rayu tunda ba a dawo da ba a zo an ba shi labarin falamma an ja albashiru yayin da suka iso gida mai albashir ya iso alkahu ala wajhihi sai ko ya dau annabi yusuf ya jefa a fuskar mahaifinsu fartar da basiran sai gashi ya dawo yana gani lafiya lau ana idan shi ya dawo wato yadda yake gani da kyau kala sai ya ko ba su amsa da ba sai suna har rantsuwa ba tallahi innaka lafi dalalika kadim rigimar kaɗan nan shekara shekaru kana cewa wai kana jin wai yusuf yana rai mutumin da an riga ya an ce kura ta sun yi ina kuma labarin rigimar nan ce dai har yanzu ka kasa akwai sai kala yace alam akul lakum ban gaya muku wacin adatan inni a'lamu min Allah ma la ta'lamu ni ai ina da ilimin da bako da shi game da shanin Allah ai ba haka yake shanin Allah daban ne shi ba na roƙa ba shi ba ni miki al'amari na gare shi ya amsa mu to gashi labarin ya tabbata cewa yana raye annabi yusuf kaga wannan wato yana da yakini akan cewa roƙon da ya Allah ya amsa masa nan nan nashi zai dawo zai dawo قالوا يا abana استغفر لنا suka ce ya mahaifinmu istaghfir lana dhunubana ka gafarta mana laifinmu mana lalle mun yi laifi ka yafe mana inna kunna khatayin kuma lalle mun zama masu ganganci cikin abin da muka aikata mun yi ganganci mun yi abin da bai dace ba abin da muka yi ga dan uwanmu da kuma kai mahaifinmu ta yadda muka saka cikin damuwa shekaru ba mu yi daidai ba inna kunna khata'ina ay muta'ammidina la khati'a mun yi ganganci wajen aikata wannan laifi na lillahi mun saba wa Allah domin ai hukuki ne saba wa iyaye ne mahaifi a dauke masa wannan dan tsawon wayannan shekaru yana cikin damuwa kuma kawai sun ci gaba da harkokinsu sun dauka cewa shikenan ai tunda an tafi da Annabi Yusuf ya bata shikenan su sun zauna a gaban mahaifinsa cikin ni'ima shi kuma wasu yana cikin damuwa kaga wannan laifi ne babba saban Allah ne kuma sun yi mahaifinsu laifi shi yasa suka ce mahaifin ya nema su gafara lalle sun yi kuskure wanda yake mabayyani qala mahaifinta yake cewa saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan nema muku gafara ubangiji na Allah ya yafe muku mana zan ci gaba da neman Allah ya yafe muku ne muku addu'a innahu huwal ghafurur rahim kuma Allah ta'ala lalle shi mai gafara ne mai jin kai ga wanda yayi kuskure zai yafe muku zan nema muku yafiyar Allah game da abin da kuka aikata shi kuma aika ga ya yafe musu kenan tunda yace zai nema musu gafara ta ubangiji kaga na shi kenan ya yafe yanzu zai nemi Allah ya yafe musu falam ma dakalu ala yusuf falam ma dakalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala yuqulu falamma dakalu ala yusuf yayin da suka tattara daga wannan gari da suke suka kama hanya zuwa inda yusuf yake a birnin misra awa ilaihi abawai bayan sun isa annabi yusuf sai ya tattaro iyayensa kusa da shi wato mahaifinsa da mahaifiya malaman tafsiri kamar yadda ibn ashur yake cewa sun yi ijma'i ko sun yi ittifaqi akan cewa mahaifiyar annabi yusuf ta rasu amma halartace ce ƴar uwar mahaifiyarsa mahaifin ya aura a madadin mahaifiyarsa ta rasu saboda haka ita ma mahaifiyarsa ce an gane ku suka ce awa ilaihi abawaihi sai ya janyo iyayensa guda biyu ya tattaro su zuwa gare shi wakala kuma ya ce musu mana yayi musu maraba kenan ya yi musu maraba wakala ce wuskuru misra insha Allah aminina ku shiga kasan misra da yardar Allah kuna amintattu ma'ana cikin amincin Allah ku shigo misra cikin kwanciyar hankali da aminci ma'ana ku zauna cikin aminci da kuma Yarwa? ta arziki tunda Allah ta'ala ya ba wa ɗanku ni'ima na jagoranci a wannan kasa to daga nan suka shigo ƙasar misra kuma suka zauna su da 'yan uwansu a Yusuf alaihi salam yana shugaba har kuma lokacin da Allah ya mallaka masa Misra baki daya ina ga zamu dakata anan aya ta 100 gobe insha Allah ta'ala sai mu kammala karatu a wannan sura mai albarka bi iznillahi abinda muka karanta dai Allah ya amfana da mu ya ba mu ikon fahimta da yin aiki da shi kuma abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya amintar da mu ya zaunar da mu lafiya wannan kasa ta mu Allah ya zauna da mu lafiya duk hali na tsoro da damuwa da ake ciki Allah ya yayi Allah ya yalwata mana cikin arziki mu ya ba mu aminci da zaman lafiya shugabanninmu Allah ta'ala ya kinsa musu tausayi da tsoron Allah a cikin zukatansu yan uwanmu da suke gaza har yanzu yau ma an waye gari wajen mutum hamsin yanzu kenan a kwana biyu ana magana wajen mutum ɗari a kashi a kwana biyu kaɗai banda a ƙasar siriya da wannan yahuda suke kai hari da kuma ƙasar lebanon da kuma ƙasar yaman a lokaci guda duka wannan ya nuna musiba ce ba karama ba amma dai duk yayin da musiba ta yi kare girma to muna fata Allah zai yayi Allah ba zai kyale waɗannan azalumai ba Allah ba zai kyale su Allah ba zai kyale su domin suna cutar da bayan Allah talakawa da basu ji su gani ba wanda suke ba su da karfi amma suna da Allah shine karfin su saboda haka mu yi musu addu'a lalle kada mu manta da su Allah ya yaye musu wannan damuwa azzaliman yahuda wannan Allah ta'ala ya nuna mana karshen su Allah ya sauka musu da musibin da za su kyale musu fi zauna lafiya Allah ta'ala ya aminta da mu a kasar mu mu zaman lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin